An gudanar da walimar cin abinci domin taya murnar lashe zaɓen zaɓaɓɓen gwamnan jihar Katsina Dr. duka Umar Radda, wadda tsohon mataimakin gwamnan jihar Katsina Alhaji Tukur Ahmad Jikamshi, ya ɗauki nauyin shirya ma mai ɗakin gwamnan Hajiya Fatima duka Umar Radda. A yayin gudanar da walimar an gabatar da karatun Kur'ani Mai Girma tare da kira ga mahalarta taron da su zama masu ba da gudunmawa da za ta zama mai kawo ci gaba ma jihar Katsina. Shi wanda Allah ba shugabanci ya yi ƙoƙari ya kamanta adalci. Ya kamanta adalci mu kuma mabiya mu biyayya. Ina ga shi ne gobe da za mu yi. Ina ba mu shawara akan cewa dukkaninmu na a matsayinmu na 'yan uwa dangi abokai da amannai abokan azuka mu yi kokari mu ga cewa wata gudunmuwa za mu ba ta wannan tafiya ta mai girma gwamnan jihar mu alhaji dr dukka umar radda da iyalin shi baki daya wace irin gudunmuwa za mu ba su gudunmuwa wadda za ta yi daidai da shari'a. Yayin da take gabatar da jawabinta mai ɗakin gwamnan ta nuna farin cikinta tare da yin godiya ga mahaifin nata da ya shirya wannan walima. ina son in miƙa godiyata ga iyayena da kuma 'yan uwana musamman babana da ya assasa wannan walima saboda ya karrama ni a dalilin wannan matsayi da muka samu kuma da goyon bayanku muka same shi da ku kuma da addu'a ina muku godiya Allah ya saka muku da alkhairi. Daga ƙarshe ta yi godiya ga mahalarta taron da addu'ar Allah ya maida kowa gidan shi lafiya. Ƙarshen rahoton kenan Awal Ahmad Shago Mobile Media Crew.